جناح عليكم فيما فعل في أنفسهن فيما فعل في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون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 وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين ثم اما بعد ‘yan uwa musulmi masu albarka da muka hada cikin wannan gari mai albarka garin fakon sarki gari mai tarihi wanda Allah maɗaukakin sarki ya hada mu tare da manyan-manyan mu musamman hakimai akwai hakimi alhaji lawal wanda ne ke shugabancin ɓangaren argungu akwai hakimanmu alhaji nasir wanda shi ke hakimcin shi ke shugabancin ɓangaren augi akwai manya manya limamanmu musamman babban limaminmu sheik imam aliyu faƙon sarki akwai na'ibinsa sheik abdullahi faƙon sarki sannan akwai babban limaminmu na sabla babanmu Aminu shek abakar giro imam abdullahi sabla da tawagarsa Saduka su honorable daga sabla da sauran jama'a mai suka zo 'yan agaji sannan muna tare da mataimakin shugaban da malamai na argungu Lokal gamman dan masanin mera albani na argungu wanda yanzu ya sauka muna tare da a muna tare da a mataimakin daraktan da'awa sheik imam nasir sani argungu akwai sheik abbas fana akwai shehin malami wanda ina cikin tawaganmu wanda ya gabatar da wa'azi mala abbas fana akwai alaramma haya abubakar bangaren shugabannin agaji akwai bardan iula mataimakin disfilin na jihar kebbi akwai shugaba umar shugaban disfilin na shugaban agaji na detachment argungu akwai sauran 'yan agaji da muke da su a nan na garin hakon sarki akwai babanmu muhammadu dan agaji akwai su anas hafiz najib matasan malamai na garin fakon sarki akwai su malam shafi'u malam mudassir malam muntaka malam sa'ad malam ashiru da sauran matasanmu masu wa'azi a cikin wannan gari da 'yan uwa da muka zo daga ko'ina musamman mutanen garin kai iyaka mutanen garin sabla mutanen garin wato argungu da muka zo da su tijawa da matasa muna gaishe ku gaiso musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wato yan uwa musulmi tsakani da Allah in zai adalci ya kamata mu tashi saboda shaɗe ta yi lokacin da ya kamata a tashi a tashi kuma wa'azi ya yi wa'azi karatukan da malamai suka yi kwalliya ta biya kudin sabulu jama'a ko ba haka bane wanda yake alhamdulillahi an zuba karatu sai ka ce wa'azi na jaha garin fakon sarki ya cika ko'ina ga dattijawa can kana ganin su nesa kowa ya samu riya suna yana tsina sauran wa'azi saboda ka mune muku addu'a Allah ya kara ma garin fakon sarki albarka yadda kuka ciyar da mu kuka shayar da mu kuka ba mu abinci Allah ya saka muku da alkhairi wallahi lokacin da ake dinga fitowa da kulolin abinci ana shiga da su masallaci sai ji to mutanen mai sun ka samu kuɗin sai muna abinci suna zama koyo shi to dama mutanen hukun sarki sun saba da duk bako ya garin su sai sun iya kokarin su a kawo hura a kawo drink a kawo shinkafa da faduka a kawo shinkafa da miya a kawo nama saboda kamar muku addu'a Allah ya saka muku da alkhairi wannan karimcin dan masani ya faɗa dama aikin ku Allah ya saka muku da alkhairi duk wanda ya dafa abinci ya basuwa aka ba baki Allah ya bashi abincin aljanna duk wanda Allah ya kaddare zo ya saurara Allah ya tada mu da shi mutare a cikin annabi ta sun fiya. da tijawon wannan gari da matasa duka muna fata Allah shi musu albarka wato ƴan uwa musulmi da yake dare ya riga yayi ni ba wa'azi zan yi ba illa kawai wa'azojin da malamai suka yi sun ishe mu je mu yi aiki da su illa da abin da ka in faɗa shi ne jama'a su sani yau duk wanda ya zo nan garin fakon sarki inda alheri ya kawo shi masallaci yake aje kaya ne jama'a ko ba haka ba ne nan masallacin ga ya zama muna madawai inda duk muka zo muka aje kayanmu mai wa'azi mu wuce to wallahi jama'a ku sani duk wanda masallaci bai zama mai wurin da zai ɗauka tarbiya ba to ya sani bai da in zai ɗauka tarbiya in ka ga Allah ya aje masallaci ga wuri Allah hina dibin mutanen wurin nan yaya za su handling da masallacin nan masallaci Allah ya ce ɗaki ne na ba ɗakin liman na ba ba ɗakin ladan na ba ba ɗakin hakimi na ba ba ɗakin kowa na ba ɗakin Allah kuma Allah ya ga dama ya aje shi nan Allah maɗaukakin sarki ya ce wa annal masajida lillahi wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada Allah maɗaukakin sarki ya ce wa annal masajida lalle masallatai lillahi na Allah ne fala tad'u ma'allahi ahada kada ku kira kowa tare da Allah a cikin masallaci jima kun ga masallacin ga da Allah ya aje shi nan wallahi duk yadda mutum yi duniya Allah sai ya aje shi wurin nan to saboda haka abinda aka so Allah ya ribin wace gudunmuwa zaka ba suwa ga masallacin ga ka zo kai sallah ciki ka zo kai ibada ciki ka share masallaci ka kawo ruwa masallaci ya an ce shi hidu sun samu matsala ka teka so tabarma an ga kawo a sa masallaci Allah in yana son ka da alheri sai hada ka alaka da masallaci in Allah bai son ka da alheri sai ya mai sheka cikin daji can kai ta rayuwa da mace zai da kunamu cikin daji Allah ya mai sheka wani mutum can cikin daji kai ta rayuwarka da dabbobi cikin daji babu ruwanka da Allah ruwanka da annabi wani in Allah bai soya sai sai sai mai sai mai busa sharu wani in Allah bai soya sai mai sai dan busa rabon kokuwa wani sai Allah ya mai sai dan busa rabon dambe wani haka dai Allah ka dauka sai ka da hitambe da alaka da masallaci saboda ka Allah madaukakin sarki ina son ka da Allah yake sai kawo ka masallaci shi yasa Allah madaukakin sarki ce inna ma ya'muru masajidallahi inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salat يشاء إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين الله مدوكاكين sarki ce innama ya'muru lahi, abin sani kawai masu raya masallatayin Allah sharan masallaci karuwa masallaci kula da daudan masallaci gizo-gizo na masallaci bai na masallaci ya mutu ya ɗebe kuɗi ne ya sayo ya kawo ya gyara duk inda masallaci yake a duniya waɗanda ka raya shi mutanen Allah ke da an ruwaito cewa masu raya masallaci in Allah ya saukar da bala'i ga gari in akwai ire-iren su masu raya masallaci Allah ya fasa su an aka raya masallaci wanda masallaci na cikin na bakin ciki yau a to masallaci a ce babu shi shida na bakin ciki a to masallaci a ce babu ruwan za a arwalla rai ne na ɓaci a to masallaci a ce wani ɓarawo ya to ya sace fanka na jin bakin ciki a ce yau masallaci wani ya ɗauki taron masallaci ya taida ita shi rai ne na ɓaci ya ga masallaci ya samu naƙasu to alamar mutum mai imani kenan jama'a karatun da malam yi ɗa na gari shine ɗan da ke da alaƙa da masallaci kiran sallar da ake yi ana son ka to masallaci dattijo kakka bar yaronka in ayi kiran sallah sayo shi gaba ka tura shi masallaci haka nan magabata suke Hassan da Husaini tun ba su iya tahiya ba jikokin suka zuwa masallaci sahabbai suka riko ƴaƴan zuwa masallaci samu tarbiyya mai kyau don su zama ƴaƴa na gari kuma sun zama saboda haka ni abinda nake cewa masallacin hukun sarki ya zama wani wuri na haɗa al'umma hukun sarki wuri guda addini guda babu kirista ko guda cikin garin hakon sarki ko akwai jama'a tsakaninku da Allah garin hakon sarki ta argungu ta auge akwai kirista guda babu shi duk musulmi na cikin garin hakon sarki dari bisa dari to saboda kan masallacin ga nakuda ku to ku raya abun ku rika hannun 'ya'yanku da jikokinku da tsahinku ku to ku haɗa kai wuri guda ku raya shi Allah in ya so ya zo muku alheri sanadiyar masallacin Allah zo muku alheri kowane iri kakku yadda masallacinku ya mutu da gardama da faɗa da wallahi ku yadda wannan Allah yana kallon wanda ya ɗauki masallaci da muhimmanci wanda masallaci na cikin rai ne Allah ya san shi saboda ka ku riƙe masallaci na Allah ne ba na kowa na ba wallahi duk inda masallaci yake na Allah na shi ko duk wanda kawa masallaci hidima wallahi sai Allah ya hidimta mai saboda ka ina ba mu shawara shi yasa kana ganin ko barawo ka sata kayan masallaci bai albarka da wahala ba ga an kama ya halaka shi ba kalisa wa ga duk barawon da ka sata masallaci an halaka shi ya halaka mun ta gidan yari ko mala shin kayan malamai ko kayan masallaci ne ka sata mu iske wani barawo gidan yari sai ce kaga ne na wallahi sata ko gidan malama ko gidan masallaci eh kayan malamai ka dauka gidan malamai da masallaci gidan malamai da masallaci ya kaɗo sai ga shi an sarɗe shi an kawo gidan yare aji to saboda haka ina ba mu shawara jama'a wallahi masallaci na daga cikin wayan da ya kamata a haɗa kan musulmi wuri guda wasu bambance-bambance wasu abubuwa duka to kai sallah ka ba Allah haƙƙinsa kuma ku sani yan uwa musulmi yau da muke rayuwa yanzu lokaci ya wuce mutum ya faɗa da uwa nai musulmi yanzu ka wuce kai faɗa ɗan uwanka yanzu ƙoƙarin ɗaya ka gano ina ɗan uwanka riƙe shi gam yanayin da ake ciki yanzu ana samame ana ɗaukar mutane a tuwar da mota a kwashi mutane a cikin daji da su akwai ma ana cikin mutum yanayin da ake ciki yanzu a to a kashe mata a kashe ƙananan yara a kashe da cijawa har na masallaci ba a bari ba malam ina kai na faɗa ɗan uwanka yanzu ina kai ina hada dan uwanka yanzu illa ka ga ina dan uwanka ka ga mashi ku zama abu guda saboda ka wallahi muna kira ga mutanen hukun sarki ku gode ma Allah da ya muku ni'ima Allah ya muku ni'ima ku zama lafiya kun gani akwai mutane da yawa da Allah ya wa ni'ima suka ci moriyar ni'imar su daga cikin hanyar da ake cin moriyar ni'imar shi ma a haɗa kai wuri guda a zama lafiya kada a yi kada a yi zage-zage mai girma a bashi girma nai wanda a karami ya tsaya matsayi nai babba a bashi girma ne sai a zama lahiya in ba a haka da lahiya ba a zama lahiya sannan daga cikin hanyoyin da ake samun zama lahiya shine karanta mutane mi Allah ya aiko musu saƙonnin Allah da a cikin ƙur'ani saƙonnin Allah da cikin hadisi sama ga shekara dubu ɗaya da wani abu Allah ya aiko wani sako a gaya ma al'umma ana son musulmi ya jiya don ya yi addinin da zai tsira shi gobe kiyama shin jama'a idan aka waye gari ba ka ji abin da Allah ya faɗa maka tumiya wani zuwa ka duniya hadda mata matan manzon Allah da kai ne sai da Allah ya ce wa zukurna ma bu yi buyutikunna wa zukurna ma bu yi buyutikunna min ayatin lahi wal hikma hmm. inna allaha kana aliman khabira Allah madaukakin sarki yace ya ku matan annabi domin wata rana matan annabi sun nemi tunda duniyar gade Allah ya ba annabi ita Allah ya ce mai duk abin da su taska arzikin duniya da lahira a bashi so to ya rasulullahi mu da aminu ka so, don Allah ka samu muna kayan kawa musa, sa mm. mu ci abinci mai daɗi mu sa kayan kawa masu tsada mm. mu hito a gan mu gamu sai Allah ya musu wa'azi yace wa zkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma ku tuna abinda ake karanta muku cikin dakunan ku na ayoyin Allah da hadisai inna allaha kana latifan khabira Allah ya kasance mai tasowa kuma Allah ya kasance masani kenan karantawa mutum ayoyin Allah ai ba karamin ni'ima ta Allah ya baka mai karanta ma mi Allah ya ce mi annabi ya ce wallahi ba karami alheri bane wallahi jama'a akwai wani kauye da mun ka tahi wallahi malam suna da karancin wa zai karanta musu ayoyin Allah wa zai su babu an ka ce an kai wa'azi ina malamai babu malamai cikin gari in malamai suka taho sai da irin malaman masu wazin turmi in eh, an ka to an ka yi muku wa'azi ku tara dawar shinkawa ku bashi ya taya ta ce baɗin ya dawo irin waɗannan malamai ka zuwa wannan gari akwai wani gari kuma da an ka taiwa zai aka iske mace ka bar sallah ga dattijai ga matasa amma mace ita ka shiga gaba ta bar sallah in ta ce Allahu akbar ta duka akwai matsala ko babu in ta taso sami Allah akwai matsala ko babu su ba su san cewa matsala ba ne saboda babanta shi an limamin su da Allah ya mai rasuwa ce to ai gidan ga babu wanda ya kamata a ba limanci sai ita to wance da Allah an matsala ko babu me ya kawo su wannan matsala saboda babu karatu ba su san cewa limancin mace bai ba namiji bai bin mace sallah ko ita ta aihe shi bai bin ta sallah dan ba a ce mace ba da sallah ba to amma a ƙarshe kaga da aka ce aka yi wa'azi aka gana da su aka ce ai mace ba ta talla.' shi kenan sai ta jayi aka sa namiji kuma aka samu wasu yara aka ce su aka ba su karatu suka dawo suna ba da karatu gari sai kuma lafiya lau amma in aka waye gari baka da ina da za a faɗa wa mi Allah ya ci wallahi ba nan ka samu matsala rayuwa wagga da Allah ya sa da abincinta abincinta a faɗa mata mi ubangin da ya halce ta ya ci shi jiki ka bar shi tuwo na aka bashi gangar jiki a ba tuwo a zama lahiya shi kuma rai da a cikin jikinka shi ko a hada mai ubangin da ya halatta mai ya kasa yi a hada ma ya haka arwallah ya haka wankan janaba ya haka sallah ya haka kaza na addini ana na ana faɗa maka rayuwarka an ba ta abincin ta kenan amma in an ka waye gari babu mai faɗa maka mi Allah ya ce mu wallahi malan ka shiga matsala shi ka sa ga mutum ya shiga matsala muna ganin wasu mutane sun riga sun halaka yanzu kana ganin wani bai iya sayan butan masallaci wallahi wani bai iya sayan tsinciya a share masallaci da ita amma yana iya zuwa wurin dambe dan dambe ya here ya samu mutum ya yi mai kulli ya faɗi sai ce ya bada dubu goma amma wallahi bai iya ba da ɗari biyar a ta share masallaci in ka ƙara gaba can za ka iske wani bai iya sayan tukunyar masallaci ta naira dubu a kawo a sharuwa ko ya arola da ita amma yana iya zuwa sai wani an yi kokowa a ɗauki ƙasa sama an bige sai ce ya ba da jika goma shi saboda Allah rayuwar su gudata saboda bai sani ba bai da maimai wannan karatun cewa Allah ya ce annabi ya ce saboda ka inda gari aka samu akwai masu nan to a lallaba da su su ko masu wannan wa'azi su tsaya su kiyaye da kalmomin da ya kamata su faɗa wa da tijai a kula da kalmomin da ya kamata a faɗa manyan mutane a kula da kalmomin da ya kamata a yi unguwani da su saboda mi saboda ita kalma da ka gani ita ka goda labin ɗin mutum wata kalma an ka jiwa mu wani ita wala bai ɗaukarsa ko gaskiya ta amma lokacin da ka yi hikima manzon Allah ya zama da tabbatijai ya yi magana da su manzon Allah ya yi zama da Yahudawa ya yi magana da su ya yi zama da Kiristoci ya yi magana da su kai har da jinnu manzon Allah ya yi magana da su har aljannu manzan Allah ya taya musu wa'azi ya yi musu magana da yaran su wanda suka ganewa ya yi musu wa'azi ya karanta musu ƙur'ani ya karanta musu hadisi to saboda ka kai da ba aljani ba to me zai hana ka zo ka saurara mina na aka faɗi saboda ka ina ba mu shawara jama'a mu haɗa kanmu wuri guda wallahi lokacin haɗin kai na yanzu kaga tashin hankalin ga ganin cikin ƙasashe Allah ka Allah ka nufin da kasanmu da wannan wallahi ku roki Allah zama lafiya ku bar faɗa da junan. kuma ƙarshe karatun da malaye ana son ɗa na gari kai shiga cikin duk wata ƙungiya ta halaka ko nawa za a bashi mutanen suna suna horautar matasa za kana nan baka taɓa rika dubu ɗari biyar ba sai a ce ga miliyan goma an baka kashe goma sai a baka bindiga shin don Allah jama'a an baka bindiga an baka miliyan goma ba halaka ka ba inda an ka halaka ka baka iya yi gaba baka iya yi baya in ka dawo gida an san dan bindiga kake sannan in ka zama cikin su can kuma kullum ana harauta ka kashe ka Shin mutum bai shiga tsaka ba saboda ku yi kokari wallahi matasa ku samu sana'o'in ku ce ku yi noma ku yi karatu ku yi sana'a ku samu tsayawa bisa kawahunku kuma ku dinga jin maganganun mahaifinku mahaifanku ya ku matasa wallahi hudu ba ta wani mutum ya bugo ma cewa ne abin da ɗaya muka so gare ba mu labari wasu mu kuɗi wata ya sai da sanai wata ya sai da kaza to da kuɗi ba mu labari in foma wallahi malamin mutum shiga ya samu matsala saboda haka yanzu ana nan wani ya gaya min cewa ya an yawa duk labari ka kawo ga abin da za a baka in ka kawo labarin wanda adda kuɗi wanda sai da mar'i ne miliyan guda ka faɗa musu ga abin da za a baka malam ya wani wannan ɗabi'a sauraka wallahi matasa hattara ku yanayi na an ka shigo yanzu ana ruɗakku da kuɗi saboda an gane baku da kuɗi ga hannunku to wasu kuɗi ku wallahi da su wallahi gwamma zama lahiya gwamma su kai zaman kai talaucin kaka zama lahiya Allah muna roƙonka ka ba mu zama lahiya wannan gari na hukun sarki Allah ya ba shi zama lahiya hakimanmu Allah ka ba su zama lahiya malamanmu da limamanmu na wannan gari Allah ya ba su zama lahiya duk mutane suka zo da ko ina Allah mai da kowa gida lafiya tambayar da malam yayi na cewa matar da Allah yawa mijinta rasuwa sai zan sai kwana 40 sai ta kama hita zuwa biki ta kama hita zuwa wasu harkokinta ni ina ganin da malamai nan kuna ganin ai lokaci bai ba jama'a ko ko lokaci yayi kwana 40 na samu ta hita zuwa wani abu ai sai ai wata hudu da kwana goma ko ai kun ji Allah rama da ya bude karatu ne ai ai ya fara kawowa duk matar da mijinta ya rasu inda ba suke gare ta ba to sai ta yi wata hudu da kwana goma tana ta kaba ba ta zuwa ko ina ba ta shafa kwalli ba ta tuwa hirinannu ba ta wasu kawa ba ta kwalliya tana tana jigar sai wata hudu da kwana goma ta yi sanan ta yi ta ba ta zuwa ko ina illa akwai wasu abubuwan da dole sai an raba ta da su zuko an ce kullum ta ne kwana da kijigi ko yuka ga hannunta kwanan kaga babu shi sannan kullum aka ta dinga mi ta dinga kwana cikin daki komai zahi kaga wannan an wahalce ta eh ana zahiri ina ke da shiga shiga cikin daki fito waje ki shi shiga ki kwanta ko bai saka ba ta kwana waje eh akar makallahu eh fatalwa da <laughs> saboda haka akwai wasu abubuwa da dama waɗanda sai an raba mata da su gaskiya ba su cikin takaba amma ya tsakani da Allah da wanda mijinta ya rasu kwana 40 ba su isa ba su isa in dai ba ciye ta ba in ta da ciki kamar ta aihu shikenan ta gama amma in ba ciki sai ta yi wata hudu da kwana goma in ma ta da ciki cikin ko ya kai wata tara sai ta aihe shi dan ta gama idda dan shi iddan mai ciki na mutuwa daban take in ciki wata gudana mijiyar su sai ta sai ta aihe shi kenan kaga wata tara sannan in ciki na wata bakwai mijiyar su wata biyu ta aihu kuma shikenan ta gama saboda kaga daban na amma in babu ciki sai ta yi wata hudu da kwara goma ta ka fara hita ta ka fara kwalliya sai ta gama wani da gaske saboda ka muna kira ga iyaye mata su tsaya su fahimci addinin su shi Allah ya aiko saboda shi su fahimci cewa ba a hita saboda wannan laihi ne wadda muna roƙo Allah dokokin sarki ya shigar da mu baki ɗaya da tijawan mu Allah ya kara musu lahiya Allah ya mai da kowa gidan shi lafiya eh kada in tsananta da yawa anan ya kamata in dakata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mustawa da ta za Imam Suleiman Bawa da Allah da kan da mu Allah ba mu iko aiki da shi.